muna gabar addu'a ta sha shida lamba ta talatin da biyu a muna karanta addu'o'in da ake yi wajen buɗe sallah du'a'ul sifta mana du'a'ul sifta hissala addu'ar buɗe sallah ke. za mu tashi akan wannan addu'a mai tsawo riwayar abdullahi bin abbas allah ya ƙara masa yadda a cikin addu'o'in da ake yi idan za a bude sallah akwai wannan addu'a Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna qayyimu qayyimu samawati ba qayyumu ba qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت wannan riwayar imamul bukhari ne ga imamu muslim allahumma lakal hamdu ya allah dukkan dangin yabo da godiya su tabbata gare ka jama'a wannan addu'ar ana yin ta ne a sallar dare kawai ma'ana abinda aka ruwaito annabi yana bude qiyamul lailinsa sallar da wannan addu'a hajjudinsa kenan ba sallar rana ba ma'ana ta sallar nafila ne sallar dare Allahumma اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض tabbata gare ka da yabo ya ubangiji kai ne wato mai haskaka sammai da ƙasai ko kuma kai ne hasken sammai kuma kai ne hasken sai ta baraka wa ta'ala ma'ana sama ta samu haske ne da kudurarka da ka. kasa ma ta samu haske ne da kudurarka da ka. duk hasken da ka gani a duniya hasken ubangiji ne idan ya ga dama sai ya dauke sai ga duhu Ul'ara'aitun ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tubsirun idan Allah ya ga dama ya sanya muku dare sarmadan wato iyadu kullun shine sarmad abin da yake baya yankewa kullun dare Allah ya ɗauke rana har zuwa tashin kiyama kuna da wani Allah da zai kawo muku haske ba Allah ba man ilahun ghairullahi yatikum bi a afala tubsirun yanzu ba kwa ganin hasken ubangiji da ke cikin ya ku bayan Allah shi sa kuma ce Allahu nuru ce wal ardu kaga wannan shine fasar anta nuru ce wal ardu Allah shine ay munawwir ce wal ardu mai haskaka sammai mai haskaka sai tabaraka wa ta'ala walakal hamdu da kuma abin da ke cikin su ko walakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardu godiya tabbata gare ka kai ne ka tsayar da sammai ka tsayar da kasai kai ka kafar da su da ƙudurarka da ikonka kai ka tsayar da su baraka wa ta'ala da ƙarfinka don ku in ba ƙarfin ubangiji ba ai ba wanda ya isa ya tsayar da sama ta tsaya ba ta rikito ba ko ba ka bane yawwa har kuma ba wanda ya isa ya tsayar da ƙasar nan ba ta taɓa gurmawa ba wata rana wannan kasar ɗaya biyu uku hudu har guda bakwai amma ba a taɓa samun wata nan ta rubta an ce an je an haɗu da 'yan sama ta 'yan ƙasa ta biyu 'yan ƙasa ta uku so da ƙarfin ubangiji ya rike su wa man fihinna da abin da ke cikin su walakal hamdu anta rabbu samawati wal ardi godiya tabbata gare ka ya ubangiji kai ne ubangijin sammai da ƙasai shine rabbu samawati wal ardi in an ce ubangiji ana nufin malik ma'ana naka ne kai ne mamallaki ko akwai wani mai sama wani wanda yake da iko ce sama nasa ne ko ƙasa nasa ne ko wani baturi, ko wata gwamnati ta ce wannan saman tata ce ita ta yi ta za ta mata gyare-gyare to shine ma'ana an ta rabbu samawati wa ai maliku samawati kai ne mamallakin sammai da ƙasai da abin da ke ciki al a larabci yana zuwa da ma'anan al-malik yana zuwa da ma'anan al sayyid yana zuwa da ma'anan al-muta' malik sayyid muta' mamallaki shugaba wanda kuma dole a yi masa biyayya har al-musli'u ma yana zuwa da ma'anan rabbu mai kula da abu mai gyara abu tabaraka wa ta'ala to kaga anan mun fahimci cewa ubangiji shine wato mamallakin sammai da ƙasai mana kayan shi da abin da ke cikin sa gaba ɗaya walakal hamdu laka mulku samawati wal ard mulki sarauta na sammai da na ƙasai gaba ɗaya naka ne duk wani basaraki an yana mulkan iya bangaren sa ne ko amma Allahu tabaraka wa ta'ala shine maliku samawati wal ard sammai da ƙasai gaba ɗaya shine sarki shine mai mulki tabaraka wa ta'ala da abin da ke ciki walakal hamdu anta wannan laka mulku mulkin naka ne anta maliku samawati wannan fassarar anta rabbu samawati ne kai ne mamallaki naka ne kai ka mallaka hulakkanka taka ce kai ka mallaka gidanka naka ne kai ka mallaka motarka naka ne kai ka mallaka so za ka yi tasarrufi yadda ka ga dama to shi ma Allah na ne zai tasarrufi yadda ya ga dama walakal alhamdu. godiya tabbata gare ka da yabo antal haqqu Allahu akbar antal haqq ya ubangiji kai dinnan kai kai gaskiya ne shine antal haqq al haqqu ismun ne min Asma'il asma'illahi tabaraka wa ta'ala kaga dama zaka kira Allah zaka yi kamar zaka ce ya Allah zaka ce ya haqqu ya alhaku, ma'ana cikin suna ne da sunanikin Allah tabaraka wa ta'ala me ma'anan antal haqqu ma'ana antal mawjudu haqiqatan lalle Allah kai ɗin fa akwai ka haƙiƙa? ba khayal bane ba labari bane ba tarihi bane tabbas akwai ka kuma samuwar taka ita ta wajabta ai maka bauta wa wa'duka alhaku alqawlin ka gaskiya ne wa wa'aduka alhaq gaskiya ne duk abin da kai alkawari sai an same shi rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah shine mai hada mutane ranar tashin alkiyama babu shakka ba makawa shi ke tara kowa da kowa a ranar da babu ko kwanto ko shakka a ciki ita ce kiyama lalle Allah baya saba wa'adinsa alkawarinsa wa qauluka alhaqqu magana ka gaskiya ne ba ƙarya qauluka haqqun sidqun wa jazmun gaskiya ne magana ka babu kwana kwana a cikin maganar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa liqa'uka alhaqqu gamuwa da kai ya Allah gaskiya ne abin da ake nufi da gamuwa da shi shine ma'ana kiyaman nan da kake ba da labari ya ubangiji gaskiya ne ba mu yi shakka ba a kai liqa'ullahi tabaraka wa ta'ala za a gamu da Allah a kiyama gamuwar da ya dace da shi kuma za a gan shi tabaraka wa ta'ala amma waɗanda za su gan shi shine yan aljanna kuma ba abin da ya kama da Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ibnu taymiya yake cewa liqa'ullah gamuwa da Allah dinnan malamai as-salaf da khalaf sun fassara ainihin wato ma'anar gamuwa da Allah me gamuwa da Allah shine ta mu mu'ayanatahu wa ta za a ganshi kiru da muzu ganin annabin tsohuwa ma'ana da gaske ne ya Allah sai an ganka da gaske ne ya Allah za a haɗu da kai kuma za a je wurin da yake tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan sai ce mai famulaqi fa mulaki shine wa liqa'uka gamuwa da kai Allah gaskiya ne jama'a wannan aqida ne fa dole ne ka yadda a ranka cewa duk yanda aka je aka dawo kai din nan zaka tsaya gaban Allah wa zala na cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani a cikin ku kowaye ce sai ubangijinsa yayi magana da shi kai ɗinnan da kake gani yawan ku ba damuwa bane wajen Allah sai Allah ya yi magana da kai babu tafinta ba mai fassara tsakaninka da shi tabaraka wata'ala to kaga anan wannan aya tana nuna cewa lallai zaka gamu da shi innaka kadihun kalmar kadihun din kana tafiya dan ka haɗu da Allah tabaraka wata'ala as-suluk was-sayr kenan shine al-kadhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun ya Allah aljanna gaskiya ne mun yadda an tanadar da ita ga mumini me yasa aka faɗi wannan saboda akwai waɗanda ba su yadda cewa yanzu akwai aljanna akwai wanda ba su yadda akwai wai wani wai gida wai aljanna ba kurin ana da ba wa mutane dai labari kawai suna nan a cikin waɗanda suke da awar musulunci ma yan bid'a akwai wanda suke cewa babu aljanna yanzu babu wuta sai daga baya ne Allah zai yi amma kuma Allah ya ce ya riga ya tanade su yaya yaya za a karyata qur'ani yace wa'iddat me wa'iddat fi'li madi ne fi'li madi ne mana past tense ne na cewa an riga an tanade ta haka wuta ma an tanade ta so jama'a mumini na kware ya yadda aljanna gaskiya ce shine wal jannatu haqqun wan naru haqqun kamar yadda aljanna gaskiya ne kuma wuta ma gaskiya ne ita kuma wa'iddat lil kafirina na haqqun annabawan Allah dukansu gaba ɗaya gaskiya ne babu wani annabi na ƙarya ma'ana duk wanda Allah ya bada labari ƙur'ani ya bada labari da wanda muka san su da wanda muka san su ba mu mun yadda mun yi imani daga Allah suke tabaraka wa ta'ala wa Muhammadun haqqun sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu shi ma gaskiya ne nubuwatuhu wa risalatuhu annabtansa da manzancin sa. kuma wa annahu mursalun min indillah Allah ne ya turo shi daga gare shi annabi ne na larabawa da ajamawa gaba ɗaya inna arsalnaka kafatan linnasi bashiran wa nadhira wannan dole ne ka yadda sannan kuma Allah turo shi ga mutane ya turo shi ga aljanu gaba ki ɗaya. sannan kuma dole ka yadda wala ba'ada hu babu annabi bayan annabi saboda shi da kansa ya faɗa ce la ya ba'di babu annabi a bayana wai me yasa to bayan ya ce wannabiyu na haƙƙun sai kuma ya zo ya ce wa muhammadu haƙƙun annabawa gaskiya ne ko kuma sai sake cewa wa muhammadu haƙƙun kamar wani wani special warewa ne kenan dan a nuna falalar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda akwai masu ƙaryata shi kiristoci da yahudawa wasatu haƙƙun kiyama gaskiya ne sai ta tashi la mahala wallahi ba makawa alhashr wan nashr za a tashi mutane daga kabari Allahumma laka aslamtu ya ubangiji gare ka na miƙa wuya shine laka aslamtu ai laka in qattu wa ata'tu wa alayka tawakkaltu gare ka nayi tawakkali ya ubangiji mana kai ɗaya na dogara gare ka man sifar mu'mine ne wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa alallahi falyatawakkalil mu'minun so ya ubangiji gare ka na yi tawakkali wa bika amantu kuma gare ka nake gaskatawa ba na karyatawa duk abin da ka ba da labari na yadda duk abin da kai hani na yadda duk abin da kai umarni na yadda wa ilaika anabtu kuma ya ubangiji gare ka nake komawa kalmar ina ba tana nufin rujuwa gare ka nake komawa kuma gare ka nake yin da'a wa bika khasamtu ya ubangiji gare ka nake kafa hujja shine khasamtu ina jawuwa in kafa hujja da maganarka shine wa bika khasamtu ana iya fassara wa bika khasamtu kuma gare ka nake yaƙar duk wanda yake kin addininka shine khasamtu an gane uqatilu man'ana da fika wa kafara bika ta yadda zan yaƙe shi da hujja kuma yaƙe shi da takwabi wa ilaika hakamtu gare ka nake miƙa hukunci na ma'ana duk abin da ya rikice mu ya Allah gare ka nake miƙawa na za tun fi shaiin farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila ya Allah ba da wani hakimi shine hakamtu ba da hakimi me hakimi hakimi ba kalmar larabci ne in an ce hakimi wana mai hukunci kenan mana bai yadda da wani hukunci ba in ba naka ba ya Allah kuma ba zan dogara da wani hukunci ba in ba naka ba ya Allah shine wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah ka gafarta mun abin da na gabatar Allah kuma ka gafarta mun abin da na jinkirtar na zunubi duk zunubi na da ya gabata ya Allah a iya shekaru na gaba ɗaya ka yafe mu wa ma kartu ya Allah duk iya tsawon rayuwar da zan yi duk zunubin da zan yi Allah ina neman afuwa ka duba wani abu mana kafin ka zo ka aikata zunubin kana neman Allah ya ma annabi yana da jawami'ul kalim shine fakfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu ka yafe mu abin da na koye dan adam yakan iya koyewa yayi barna ko ba ka bane yana akwai barnar da mutum zai yi ta a cikin daki ma ba kowa amma Allah yana kallo wa ma alantu da kuma abin da na bayyana na sako da zunubi ya Allah ka gafarta mu kowa ya sani cewa manzon Allah an yafe masa ko ba haka bane to wannan addu'ar yana yi ne dan ni da kai kada wani ya dauka cewa annabi yana da tarin zunubi ne shi yasa yake faɗin wannan a dan ya koyar da mu a matsayin sunna mu zo mu aikata mu zo mu yi sannan kuma tawazu'i irin nasa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da kuma ƙoƙarin karantar da al'umma da nuna musu hanyar da za su yi wajen ainihin wato yin addu'a ɗin da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa ma asrartu wa ma a'lantu anta al-muqaddimu wa anta al وأنت Kai ne mai gabatarwa? kuma kai ne mai jinkirtarwa ma'ana waye bani rayuwa da ta gabata kai ne wa zai bani rayuwar da za ta zo nan gaba kai ne sannan kuma ma'ana duk abin da aka gabatar da shi kai ka shi duk abin da aka jinkirtar da shi kuma ya Allah kai kai shi so ina neman afuwarka da gafararka a cikin abin da ya gabata ya shuɗe da kuma abin da zai zo nan gaba tabaraka wa ta'ala sai ce la ilaha illa anta babu abin bauta da cancanta babu abin bauta da dacewa in ba kai ba ya Allah anta ilahi ka duba wannan anta ilahi kai abun bauta na kai Allah na shine ilahi yani anta ma'budi la ma'buda siwa kai abun bauta na bani da wani abun bauta in ba kai ba ya Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illa anta ya daɗa rufe addu'ar kuma da cewa babu an bauta cancanta da dacewa in ba Allah ɗin ba tabaraka wa ta'ala jama'a wannan fa shine kullum abin da manzo Allah yake idan zai sallar dare sai ya yi wa Allah wannan kirarin sannan kuma a zo a kama sallah a daɗe a tsaye sai kafa ta kumbura shi kadai fa to shi ne yanzu aka koya min da ni da kai mu haddace idan muna yin wannan addu'a malam wanda zai more addu'a shine wanda ya san fassarar ta sannan kana yi ka rinka tuna abin da kake gaya ubangiji wannan zai kara ma khushu'i da kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala idan kun lura a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kansa shine haske ko hasken sama da ƙasa Wani abu ne da ya tabbata a cikin alkur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah lalle shine wato haske kuma a hadisin Abu Zar al-Ghifari um, da ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama yace ya Rasulullah kaga Allah Abu Zar al-Ghifari ne wata ran yace ya annabi kaga Allah a riwayar Imam Muslim kaga Allah sai manzon Allah yake cewa nurun anna ara haske ne wani irin haske ne ya zan iya ganin shi hasken ya yi yawa ba zan iya ganin shi ba so manzon Allah bai ga Allah ba dan Abu Zar ya tambaye shi hadisin Muslim ya ce kaga Allah ya ce haske hasken sa yasa ba zan iya ganin shi ba ko rana ce idan ta ballara wani lokaci ai baka iya ganin ta ko ba ka bane dole sai ka kau da kai ballanta na hasken Allah tabaraka wa ta'ala annan Musa da yace zai ga Allah ai hasken ubangijin aka fitar malamai suna cewa bai wuce hasken kafar allura ba iya kafar allura aka fitar da ita ta yi tajalli akan dutse fa ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa yace yana so ya ga Allah rabbi arini anzu ilayk ya Allah ina son ganin ka qala lan tarani Allah ya ce ba za ka ganni ba walakin anzur ila al amma in ka matsa ka sai ka ganda din ta duba wancan dutsen fa in istaqarra makanahu idan har kaga dutsen yanda yake ya tabbata yanda yake fa sawfa tarani to tabbaza gani walamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da ubangiji yayi tajalli a wannan dutsen hasken Allah ne hasken bai wuce duka duka kamar allura ba suke faɗa malamai ja'alahu dakkan sai ya nike dutsen gaba ɗaya dutsen ya riddige daga hasken kurum wa kharra musa sa'iqa Musa ya faɗi yana sumamme so magana ingantacciya ya ku yan uwana annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba amma ya gan shi da zuciya kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa amma gani turu da mu bai gan shi ba har Isra'i da Mi'raji da yi bai ga ubangiji ba tabaraka wa ta'ala wannan shine zancen da yafi inganci dan ba mamaki ku ji wata ran wani ya zo yana yaban manzon Allah ce kaga Allah kaga kaza kaza ga dai riwaya nan Imam Muslim Abu Zar ne mai wannan tambaya kamar Abu Zar ya san za a zo a yi rikici shin annabi ya ga Allah ko bai gani ba ya ce annabi ta nurun Allah ara haske ne yaya zan iya ganin shi tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo a wata riwaya hijabuhun nur hijabin da ya rufe ubangiji haske ne tabaraka wa ta'ala yaya annabi zai iya ganin sa ga hadisin na Aisha tace man kun duk wanda ya ba ku labari wai annabi Muhammad ya ga Allah faqad a'zama ala Allah firya to yayi wa Allah ƙarya babbar ƙarya aisha ta ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah to yayi wa Allah ƙarya kuma ƙaryar ma babba to wannan kenan sannan ahlul islam dukkan masu musulunci su ma suna cikin haske sun samu haske ne da hasken ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda sun yi musulunci to za su samu hasken Allah tabaraka wa ta'ala an tambayi shek bin Bas Allah ya masa rahama shin yana daga cikin sunan Allah an-nur sai ya ce eh Allah dai ya ce shine nuru samawati wal ard shine mai haskaka sama mai haskaka ƙasa to kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci abubuwa da yawa cikin halittar sama haske ya ambaci wata da haske ya ambaci annabi da haske kuma kaga wata halittar Allah ne annabi ma halittar Allah ne to anan abin da ake nufi wata ya samu haske ne da hasken Allah annabi shi ma ya samu haske ne da hasken ubangiji tabaraka wa ta'ala